masauraran mu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa cikin wannan tasha ta bakanwa rediyo inda muke gabata muku da shirye-shirye da suka shafi yankin afirka al'adunmu ɗabi'unmu tarihinmu da makamantansu a yau za mu kalli yadda wato sirri na bunƙasar garin kano hmm. idan ba manta ba tare da wani babban malami mun tattauna a kan yadda musulunci ya shigo yankin afirka to kuma za mu yi tsallan baɗake ne domin mu waiwayi abin da ya shafi wato sauran garuruwa da dauloli tsofaffi da suke wannan yanki na afirka hususan yanzu za mu fara da kano malam barka da zuwa barka ka dai salamu alaikum wa rahmatullahi barkatu abinda za mu so da farko ka gaya wa masu saurare cikakken sunanka To ni sunana Abdulkahir Muhammad Awal. A unguwar Kabara nake da zama, a aka haife ni, a nan kuma na rayu, a nan ma nake rayuwa yanzu. Haka mm. Babu laƙani? ai lakani na yi to <laughs> don ba a rufe eh, a wannan eh. wani tsohon tarihi ne zan samu lokaci ka ban dama sai yanzu magana a kansa insha Allah ba suna na abdulkahir Aljurjani mm, malam kayo din da ake faɗa eh. shi ma akwai shi duk a haɗe ba matsala kuma shi ma sunan baban namu Malam Muhammad eh, Awal shi ma to kaga shi ma in ba man aka faɗa ba ba shi suna na makaranta tun da ya yi harkar nizamiya ya yi eh. tsari na akademiya a makaranta da Muhammad Awal aka san shi amma a gida kuma kowa da man ɗalo ya san shi. To haka ne, eh. yake na ɗan shafuka bara. Eh. ma da sunan gidan na <laughs> haka ake lalle wanda ya makaranta SS a shekarun baya mm. shine mai karanta mana al'qur'ani za a assembly don haka ya ci tudu da yawa gaskiya eh, akwai akwai da yake ta Shu'ab al-Qadir as-Sudani shi Shu'ab al-Qadir as-Sudani shi rike qismul eh, qismul Arabiya a lokacin nan mm. to da kansa da zai bar Kano ya rubuta wa Ministry of Education takarda cewa mm-hmm. shi man ɗin yaloki san ya gaje shi a wannan waje shi da kansa ya rubuta alhamdulillah eh. to a kadeji matashiyar magana mu ko ce maudu'i shi hmm. cewa Kano ta kai wani irin matsayi ta fuskar tattalin arziki hmm. ta fuskar siyasa ta fuskar ilimi ta hmm. fuskar addini da shauran abubuwa Ba akwai wani mutum ma da ya taɓa wata magana mm. sai aka ji ta wata iri ke cewa ai ko annoba ce mm. da ta faɗa a kowane gari a ƙasa wasa gara ta je Kano haka yake su ma sauran yasa mm. sai ce ah, haka saboda wato can da sun yi addu'a wato shikenan sai su yi abu fatan. <laughs> sai ka nemi masifar ka haka yake to malam zamu so mu ji sirri na ainihin bunƙasar Kano kuma kullum tana ƙara mm. bunƙasa. Eh. Kullum hawa yake. Haka. To, jama'a bil ahas mutanen Kano hani Allah na inji ji Laraba mm. mai Allah godiya da Allah ya bamu wannan gari na Kano Allah kalla a ce shi ne mahaifarka ba karaman abu ba ne Allah ya yi ka haka ba inda in ya ga dama ba inda ba zai yi ka ba mm. amma da yi ka a Kano din. lallai wata baiwa ce daga baya-bayansa da ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kaddara wa mutanen Kano zama 'yan Kano. Wannan maudu'i da ka bayar musulunci da ta'ammuki da shi a cikin tsarin mutanen Kano wannan wani abu ne da ya daɗe sama da shekara dubu akwai wannan addini a wannan gari. Ai musulunci ma in za a bi tarihi. ai tun zamanin annabi ibrahim ma akwai musulunci tunda babu wani annabi ma da ya zo ba da musuluncin ba akwai wani littafi da hebrew aka rubuta littafin wannan littafin ya yi bayanin wani sarki ana ce masa huwais yana zuwa yana ta annabi ibrahim aikin haji waɗansu manazarta a cikin ilimin tarihi suna kallon wannan sarkin ma daga sunansa Huwais ɗin Hausa ta samu. Wannan tsohuwar magana ce sama da shekara dubu biyar. Daga tsohuwar magana ce. To amma tun da ba magana muke yi a kan yare ko abin nan ba magana muke a kan Kano. To Kano ci datta alaƙalli kamar mu ɗauka abin da yake na kusa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida zamanin da sarkin kano muhammadu rumfai hau sarkin kano mu ɗauki wannan cidar ita wannan mu ɗauko ta ita kaɗai ina ga mabu'in zai tattare abubuwa da yawa a wannan gurin don shi wannan lokaci sarkin kano muhammadu rumfa ya shekara talatin da shida na sarkin kano ya samarwa Kano abubuwa da yawa mazauni na masarauta mm-hmm. mazauni na addini mm-hmm. mazauni na kasuwanci duk shi a lokacin sai samar wa Kano waɗannan abubuwa wanda suke zaunan nuni mm. to amma a wayannan abubuwan duk da na kawo da mulki da wadata ta arziki mm. da kuma magana ta kasuwanci wanda kusan shi ne ƙashin bayan da ake kallon kamar Kano da shi. Cidar Kano a ilimi ta fita kasuwanci. Kuma cidar Kano a mulki ta fita kasuwanci. Amma mutane suna kallon mutanen Kano kamar sai a ce har ma a cikin irin abin da ake rubuta a jikin namban mota hmm. in an rubuta kano sai a ce center of commerce an bayanta eh, yau eh, kasuwanci to idan ka ɗauki cibiyar kasuwanci mai magana yanzu akan kasuwancin ba akan ilimin ba mm-hmm. amma waɗannan abubuwan guda uku da kake kallon su mm-hmm. a haɗe suke Allah ya ce innal izzati bismillahir rahmanir rahim mm. innal izzati lillahi jami'a wannan wata ɗorarriyar magana ce malaman larauci suna kallon akwai wani abu da suke ce masa ta ƙadima haƙa huta khairu al'izzatu kullu halillah sai ce inna al'izzata inna littaukidi sai ce al'izzatu ɗin lamun ihsasi ne shi kaɗai ya ce gare shi take shi shi kaɗai ita duk inda gabuwaya eh. ta Allah ce ba wani mai ita ban da shi domin shi wannan takadi ma haka huta khairu ya fi da fa'idatul khasari in ji malaman balaga in ka ji an yi wannan to ana wato ainihin iyakance maka wannan abin na wannan abin ne shi kaɗai akwai su da yawa a irin wannan tsarin na shi ma haka huta akhiru din to sarkin Kano Muhammadu Rumfa an fahimci menene abin da alƙur'ani yake ƙunshe da shi malamai masana manazarta wanda suka kunna nutsu suka danna kansu a cin ilimi suka fahimci arabiya suka fahimci zirin da alkur'ani ya zo da shi daga su suka fi da wafaƙi a kan tsarin kano zan yi magana kama da na faɗa akan kasuwanci da kafin muhammadu rumfa akwai wani tsari na kasuwanci da tura suke ci masa sahara mini. trans-saharan trench hmm. to wannan markazin sa wannan hmm. a katsina yake hmm. a katsina yake nan ce center of commerce din da ita ce cibiyar kasuwanci ita ce duk gaba ɗaya in ka taso tun daga malta ƙarshen libya nan za ka zo ka diri nan ne cibiyar kasuwancin amma da malaman kano suka yunkura sarkin kano muhammadu ya tashi kafa kasuwar kurmi sai ya mata tsari irin wanda ya dace na farko ya gidan sarki idan yanzu ka je kasuwar kurmi za ka kallo gidan sarki da kasuwar kurmi zuwa gidan sarki sai ga ina ka kalla kudu kake kallo ita kuwa kasuwar kurmi ita ce ma tsohuwar kasuwa mafi dadewa mafi to ai shi ita sarkin Kano Muhammadu Ramban ya kafa to da haka idan ka kallo kudu mhm. to kallon ka da wa kudin wani sirri ne a nan gurin haka akwai wani tauraro da malaman falaki suke ce masa mushtari wanda ya shafi kasuwanci so shi wanda ya shafi abin da yake na arziki ya karkashin sa yake mm. da haka kasuwar an yi ta ne a ƙarƙashin mm, wato nazartar wannan ƙa'idar da Allah ajiye. Fannin wannan ya yi nisa, mhm. in na ce zan zurfafa masu bi na sai su ɓata, sawuna ya kubce musu. Tunda kafin haka wannan fannin da duk kowa ma yana da shi. daga baya aka zo har ma har sai wani gwani daga baya ma saboda kyamar fannin ya zama to har ana masa ma wai kazabal munajimuna walau Sadaku da sau to kaga irin wani abuwa abuwa da ya kamata ga Allah yana magana akan abu yana faɗa yana sani kayan sani. amma kuma a ce an ce wai annabi ya ce ka ƙaryata ko ka faɗi gaskiya annabin da ya zo da gaskiya mm. kuma ka faɗi gaskiya ce kuma ya ce a ƙaryata ka kalmar nan akwai karo akwai karo shi annabin gaskiya ne kuma gaskiyar ya kawo ko maka faɗi gaskiyar kuma ya ce ko ka faɗi gaskiya kuma a ƙaryata ka bacin abin nan yana da asasi yana da dalili a ƙur'ani hmm. wanda shine ƙashin bayan addinin kuma a ce maka a'a ba haka ba kuma mutum musulmi ya yadda ya zauna ya ɗauki wannan abin hujja ce saboda kurin ana kallon wa'in suka mace ma zaune ne hmm. almajirai suna yin harkar almajirci suna ganin kamar kamar bacci suke yi kawai suna kubar da kuɗin mutane ko wani abu haka wanda wanda yake ba haka al'amarin yake ba mutane ya kamata su tsai da su guri guda ba daban wannan digin da aka yi ma kano na wannan tsarin da sarkin kano muhammadu rumfai ba da wani garin yanzu tuni ya yi wuf ya kwace wannan abun kuma abin da zai baka mamaki kano ita ba ta da ruwa ka ce ɗaya Eh. ba ta da hanya biyu don a tsakiyar gari take daga in ka taho tun daga maroko har ka je misra mm-hmm. a cikin gari take ita babu wani guri za ka tara ka ci wannan ruwa ya yanko ya yanko ta kusa da ita da kilomita kai ɗari biyar ma ba ta da ruwa wanda kuma ruwa yana daga cikin sirrin samun abu misali Legas mm. da ta tara abin da ta tara amma ruwa ne kaga ruwa ne kawo kaya da ake na shifin da waye kaga shi ya nan abu to amma ga Kano ita ba ta da wannan amma kuma ga arziki kuma ba hanya rashin irin hanyoyin da ake bi ne yanzu a kai kaya mm. babu tunda a da magana ce ta rakumi to rakumi ya saba da sahara da sauransu duk wannan akwai to amma yanzu harkoki na zamani yanzu duk kaga wa'annan abubuwan babu su kai saboda ma tsabar mugunta da hasada da keta da ake wa Kano mm. da da abin da ya shafi abin da za a kai a jirgin sama kaga tuwa ta airport ta Kano ta Kano malamin Kano malamin airport sai da aka sarata sai da aka sarata tare da ita ce a West Africa babu irinta Legas sai ta karba da gare ta kai duk waɗannan ƙasashen da suke nan sai sun karba da gare ta amma an karya ta saboda rashin manyan jirage na ƙasashen duniya da za su zo ko su ɗau fasinja ko su kawo kayan hmm. fasinjoji. To, malaman da kai ba, hmm. bari mu koma kan wancan sirri na wato yadda kaso kurmi take kallon kofar gidan sarki kofar hmm. fatalo za a ce kenan za ka iya to abin da yake faruwa ita fatalo ta kalli a ah, abin nan kenan daga abin nan a daga arewa tana kallon kudu ita ma eh, ita kuma kwaru tana da aka yi ta shi aka shagiɗe ta zaga yamma take kallo yamma take kallo mm. to ita kuma ƙofar kudu wanda shi ne unwanin sirrin gidan sarkin <laughs> ita kuma a kudin take mutum mai take eh haka Allah ya yi sa sarkin Kano Muhammadu Rumfai tsara wannan gida wanda ba dai akan sa nake son magana ba amma a gaggauce shi wannan gidan da kake gani yadda kaga kabari haka yake kabari eh kamar kabari haka gidan shi kaga ai kofar kudu kofa ce kwada to kai ne a kaddara kan mutum eh ai ba a kaddara ba in an tashi binne mutum ai kan ai kansa ai a kudu ake ajiye shi haka ne haka kafafunsa biyu ne hmm. ko ba ka suke zama to dama tana ƙasa to za ga lalle wannan daman da take ƙasa ta kalli fatalwa eh wacce kuma hagu da take sama mm-hmm. ita kuma dunduniyarta, duniyarta za ka ga ta kalmasa tana kallon ƙofar ƙwaro wannan ba ƙaramin sirri bane da aka yi wannan aikin a kansa amma wannan innal izzati lillahi jami'an mm-hmm. da na faɗa mm-hmm. aikinta ne sarkin kano muhammadu rumfa ya yi aka samar da wannan abin na kasuwanci da duk abin da ka sani ana nema yau ba gobe ba in ka je kaso kurmi ba ka same shi ba to ka haƙura ka jira su kawo ba dai a ce ba a siyarwa a wannan kasuwa a kai ba wai ba a siyarwa ba da aka wannan sirri ne ilahi kano kana bige ta sai ta baka alwali sunan Allah alwali mhm. da ka duk wanda ka gani ya zo Kano to kurin Allah shine mutawalli umuri ya ɗauki al'amarinsa ya karba shi garin kanan haka Allah ya yi shi ka zo a ce ka rasa tuwo mhm. ko ka rasa gurin zama ko ka rasa matar aure ko ka rasa karatu ko ka rasa tarbiyya ko ka rasa mutunci ko ka rasa daraja hmm. ko ka rasa ɗaukaka to wannan abu guda tara na ka maka kai ne kake so ka zauna a yadda kake amma in dai zaka miƙe in dai zaka nema da masu su kuma za su baka ba su da ruwa wa'annan abubuwa hmm. Allah ya yi wa garin albarka akan wannan tsari sannan hmm. idan ka ɗauko maganar arziki in a irin arziki na da ne wanda ake magana irin na da masamar kuɗi a wannan lokaci magana ce ta gyaɗa da auduga to katsina sun fi yin auduga amma ka san abin mamaki audugar kano ta fi audugar katsina kyau ba irinsu ɗaya ba ba irinsu ɗaya audugar ce iri ne gwashi guri ɗaya za a shuka amma angalala da take fita a jikin audigar da take katsina ba ta fita a jikin audigar da take kano sannan audigar da aka shuka a katsina mm-hmm. idan aka saƙa ta aka ɗinka riga in dai sawa za a yi mm-hmm. to in za ta shekara ta kano za ta shekara uku da wannan audigar saƙa da iri ɗaya ce amma za ta shekara uku eh. ana kuma amfani da su da fata kana gane bambanci za ta shekara uku ita ita kuma shekara ɗaya za ta misali za ta shekara uku ina ta samu wannan ƙwarin da wannan ƙarfin ita au daga kano da 'yan wannan saƙa take samun wannan daɗewar lokaci da ake amfani da ita ikon Allah ikon Allah <laughs> haka ne to idan ka taho arziki na biyu wanda kusan shi ya rike Najeriya ma gaba daya mm. har yau dan zancen man fetur da mutane suke yi yanzu ne ma yanzu yanzu ne me ya rike kasar gaba daya gyada ce to idan ka ɗauki gyadar Kano mhm. da ta ko ina za ka ɗauko ta kuma wannan a duniya in za ka matse gyadar to gyadar Kano ta fi kowace gyada maiko babu wata gyada a duniya mai mai gyaɗar kano ina ta samu wannan ita ana shuka gyaɗa guri-guri ko ina ana yi mai yawa eh. da girma ka ga 'ya'yanta guru-guru manya amma an zo matsamman ta kano ta fita ko ina mai wanda kuma shi ne arziki wanda ya riƙe ƙasar kafin ta samu kanta ma a zo a zancen wani man da waye to ina ta samu wannan kai ɓawon gyaɗar kano kawai sai da tura suka gane akwai sirrika a cikinsa da aka yana daga cin abubuwan da suka ma dakatar da ba da 'yancin kai a lokutan da aka fara neman a bayar saboda suna da bukatuwa zuwa na abin in sun sake shi ba san yadda za su su samar da wannan abin ba sai sun siya a hannun 'yan ƙasa kai tsaye wa'annan abubuwan yancin abin da aka daƙile ƙasar kuma sannan abu na biyu duk da ta wayar da aka samarwa hmm. arewa amma zaginta kano shine karanta makarantu mm. don kar a samu ilimi na zamani da wuri mm-hmm. an karanta su aka ma ɗauki makarantun aka ki kawo su kano aka kai kaduna aka yi wata azariya aka ji katsina aka yi wata katsina college mm. a kano ba ko ɗaya amma fitattun mutanen da suka zo suka yi aikin da aka yi a cikin wannan makarantu mm. za ka je ka da su madaki shehu ahmad wanda ana kirarin sama nasara mai alkyabba dan kano ne ga zurfin ilimi ga za ba ka mamaki zancen sa za ka yi sannan idan maganar turanci ne aka zo Allah kan irin su mai tama in suka zo suna yi su kansu turawan tambayarsa suke wai a wace jami'a kai makaranta Na ga wannan da ido na <clears throat> taro da mutanen Amerika aka kirawo eh. a embassy na Amerika a nan kano mhm. ya yi turanci mhm. ya manyanta ma a lokacin da eh. ta suna ce ya sunan wannan mutum ne <laughs> a kan ido na yi wannan to wata rana in maka jimla motar da lokacin da ya rasu sai recent wannan mataimakin shugaban kasa da ya suka sauka tare da hmm. buhari wannan haba obasanjo ne ke na faɗo su wannan ne mataimakin shugaban kasa da ya sauka yanzu hmm, wannan da ya sauka osunbajo eh. a cin abin da yake faɗa ya ce yana london yana ɗan makaranta mhm. idan ɗan masani ya je yana turanci sai ya dinga jin wa ina ma zai zama wannan mutumin to kaga bahaushe ne ɗan Kano hmm. idan a wannan tsarin ka ɗauko tsarin da nasaran suka zo da shi abinda kuma ya sa suka hana